a wani hukunci da wasu alkalai guda biyar na kotun kolin suka zartar a ƙarƙashin jagorantin alkali ab gumal kotun ta bayyana cewa hana 'yan mata ko ɗalibai musulmai sanya hijabi zuwa makarantu da gwamnatin jihar Legas sai a can baya ya saba yancin da irin wayannan ɗalibai ke da shi na gudanar da addinin su kungiyar ɗalibai musulmai ta Najeriya reshen jihar Legas ne dai ta kai karan gwamnatin jihar Legas a gaban wata babban kotu da ke jihar ta Legas bayan da aka hana wasu ɗalibai guda biyu shiga makarantun su da hijabi a hukuncin da alkalin farko na babban kotun Legas Da su Mudupe Oiboro ta zartar a ranar 17 ga watan Oktoban shekara ta 2014 ta yi watsi da karan inda kuma ta bayyana cewa gwamnatin jihar Legas ta dauki matakin da ya dace. To koya al'ummar musulmai suka ji da wannan hukunci da aka zartar? Ga dai abin da Comrade Abdulsalam Ibrahim da wata kungiya mai fafutukar kare 'yancin bil'adama da ci gaban al'umma ke cewa. A mu abun da muke la'akari da shi ko muke fata kowace gwamnati na kowace kasa ta aiwatar shi ne wani abu matakar bai saba doka ba kuma yanci na mutanen wannan tabbatar musu da su da dokar kasar su ya ba su saboda haka wannan shine adalci da dama kullum muke bukata a ga ana yi shi ma bangaren sa malam Husaini Muhammad a gaskiya alhamdulillah mun ji daɗi saboda a yadda kotun ta yanke hukunci tunda ba mu ga illa shi ba bai da wani aibu alkalan da suka zartar da wannan hukunci su biyar sun hada da Justice M Fasimi da Justice A Jauro da Justice J S Ikega da kuma Justice I Jumbo Ofo Babin Jibrin Murai Amurka daga Lagos